Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna maraici. Wanda marubuciya zina Nasir ta rubuta muku shi wanda yake zo muku daga Mama Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda shi ma shiga yayi sannan ya ɗauki wayarsa ya kira shi. Yana ɗauka kamar ya ce da shi gaye An fa samu nasara kan yarinyar nan yanzu haka an mata allurar nan. Nan da kwana biyu za ta farka a Yanzu tun tunda tafiya kai za ka yi, ka zo ka ɗauke ta sai ka tafi Bauchin da ita kafin Layon ya aiko a kwashe su duka. Ko ya ka gani? Gaskiya ne mutumin ba ka da wasa ma haɗu a wajen kafe ɗin nan sai ka bani bita. Sannan suka yi sallama ya kashe wayar kunna motar yayyabar ya bar wajen. Tuwafi pm agogon da ke jikin bangon fadar Rahama ya nuna, tana nan zaune don ta kasa bacci ma, sai faman safa da marwa take cikin ɗakin nata. Waje ta fito tana ƙoƙarin fita daga fat ɗin nasu ta ci karo da Abba ya shigo a bige sai surutu yake faman Bata taɓa jin haushin halin da yake ciki ba amma yau sai da ya bata haushi, ko ta kan shi bata nufa ba, ta wucewarta. Ko da ta ƙara safar ɗin su Umma ya sun ƙulle kamar ta fashe da kuka haka take ji. Lallai sabuwar turken wawa. Allah sarki Safuna. Buga ƙofar ta shiga iya ƙarfinta amma shiru ba a buɗe ba hakan ya ƙara tunzara ta ta ƙara ƙarfin bugun. Sai da ta kai kusan 20 minit a nan sannan Umar ta buɗe mata ƙofar. Kamar ta kife ta da mari ta faɗa cikin tsawa. Ina safuna take kuna ji ana bugawa kun ƙi buɗewa. Kallonta Umma ta yi ƙasa da sama sannan ta ce uban wa kika bawa ajiyarta? Bata kuma ce mata komai ba ta wuce ta gefenta ta nufi ɗakin su Safina. Tura ɗakin ta nan ma a kulle dan Safiya ta kulle shi. Nan ma bugawar ta wuri tana kiran Safiya. Cikin bacci ta ta ana kiranta da sauri ta miƙe tare da sosa idanunta. Safiya ta kuma kwala mata kira. Tik. Miƙewa ta da sauri ta buɗe ɗakin nasu. tare da faɗin gani. Kallonta take yi kafin ta ce, Safna tana ciki? Cike da mamaki ta fara girgiza kai alamun bata nan. Au. Aini na zata ɗakin ki za su kwana da na gaban gansu ba ita da shahida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ke fitowa daga bakin Rahama shi kenan abin da shahida ke faɗi ya tabbata. Umma da Safiya ne suka kalli juna sannan Safiya ta kalli Rahama ta ce anti wai me ke faruwa ne? Kallonta tai tare da faɗin ba a ga Safina ba, ba a ga Safina ba. Safiya Safiya ta maimaita maganar kamar ya. Nan ta gaya mata duk abin da ya faru. Nan dai ita ma jikinta ya sanyi don sun san Safina babu inda take zuwa in ba gidan antina ja ba, kuma ba ta gari ta yi tafiya. Safiya ce ta ce to ina Safina ta tafi? Abin da na ga kamar ba ta da lafiya. Anti ce ta ce tabbas ba ta da lafiya wannan abin abun dubawa ne wallahi. Umma ce ta yi tsaki nan suka maido da duban su gare ta ɗin su ji me za ta faɗa. To me abin mamaki ciki a ciki don ba a ga amarya a gidansu ba. Amare nawa ne da suke guduwa in ba sa son auren. Tana kaiwa nan ta shigewar ta ɗakinta. Kallon juna suka kuma yi sannan Safiya ta ce da Rama. Dama Safina ba ta son angon nata? A'a, ta girgiza kai ta da faɗin ko kaɗan wallahi tana son sama na. Ni dai na kasa gane wannan al'amari. Shiru suka yi sannan ta ce, Safna ta ce min, saurayinta sunansa Kamal. Ba abokin saurayinki ba ne Aliyu? Haka ne abokinsa ne ta faɗa. Dama kamar ce masafi ya yi, daman ce masafi safiya ya shi ba shi ba ne saurayin Safna ba amma abokin abokai ne su shi sunansa Aliyu ita kuma ta yarda. Anti Rahama ce ta ce zo ki kulle gidan. Magani zuwa gobe mu ga ikon Allah. Sannan ta fito daga fat ɗin. Yana ƙara sawa a matarsa sautin da za su haɗi da bash wayar Kamal ta yi ƙara kuma Safna ce ke kiransa. kuma Safiya ce ke kiransa. Yana ɗagawa ya ji ta kama mai kuka, murmushi ya tare da faɗin lafiya ko kike kuka Safiya? Murya na rawa ta ce, wallahi Safna ce ba ba a ganta ba please ka tambaye Aliyu ko suna tare. Wannan kuma wani irin magana ce Safiya? Aliyu fa baya garin nan yana Kano, kuma sai ranar Thursday zai dawo, ta yama za ki kawo wannan cikin zuciyarki? Please ki bar wannan maganar. Ku dai neme ta, na san ba ta yi nisa ba. To insha Allah amma abin ne da mamaki babu wanda ya san ta ma fita daga gidan wallahi tab dija. Allah ubangiji ya kiyaye. Kin san mata da yawa suna barin gidajensu ko don wata matsala, amma yanzu zan yi saurin gaya masa dan hankalinsa zai iya tashi a dai ƙara dubawa ko tana wani wajen. Haka dai suka yi sallama, Kamar sai dariyar mugunta yake yana kallon Safna da ke gefensa tana bacci. A fili yake faɗin, saura ke yarinya. Bai jima da zama a gurin ba ya hango motar bashi ta ƙaraso wajensu, zuge glass ɗin yayi yana leƙensa ta cikin motar. Fuskar shi ɗauke da murmushi ya ce da bashi, fito don Allah ka ɗauke ta kuce da ita. Ina da abin yi, ka san ko har Safiya ta kira ni na juye ta. Ka san dai yau Monday please, nan da Thursday ka dawo, ka san kai ne Aliyu. ya ƙarashe maganar yana dariya shi ma buɗe motar yayi yana dariya ya fito daga ciki yana faɗin mugu mugu wallahi baka da tausayi duka biyun zaka ɗauke musu kenan murmushi kamar ya ci gaba da yi yana kallon Safna da ke kwance zagayowa ba shi ya kunce seat belt ɗin ya ɗauke ta cak kamar 'yar tsana ya nufi motarsa da ita yana faɗin wannan ba da ban shegen nan layin ba da ba sai na da ba sai na more ta ba. Cikin gidan baya ya kwantar da ita sannan ya ƙulla ƙofar ya dawo daidai side ɗin kamar. Ya durƙuso daidai yadda za su yi magana ya ce to ni zan wuce sai na dawo please na san ka ba wasa. Sai na dawo a kula da komai fa. Ok kawai ya ce tare da yi ma motar ki ya mai sallama ya ja ta ya bar wajen. Shi ma tashi ya shige tare da jan ta ya ɗauki hanyar Bauchi State. Daren babu wanda ya yi baccin kirki har Umma da Safiya. Don tunaninsu su ma ina Safna ta tafi. Kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa. Ƙarfe bakwai da kwata, Anti Rahma ce ta fito daga cikin ɗakinta, falonta ta shigo zaune ta ga Abba yana duba wayarsa. Zama ta kusa da shi tare da faɗin kai kuwa ka san abin da ke faruwa cikin gidan nan kuwa. Wayar ya ajiye a gefe tare da kallonta, tuhumar me da tuhumar me ya faru? Hmm, Abin abin mamaki yau a waye gari babu safna. Duk da yadda yake da safna amma sai da ya ɗan kaɗi kaɗan. Zaharu idanun sa ya tare faɗin mutuwa tai. Wallahi in mutuwa ce da sauƙi tun da gawarta na cikin gida. Yarinyar da ba wata lafiya gare ta ba amma wallahi tun jiya da dare an neme ta sama ko ƙasa ba a ganta ba. Ba a ganta ba. Shi ma ya ƙara maimaitawa wallahi kuwa ba a ganta ba. Ga shi ita ba wai guri take ba wani guri take zuwa ba. Kuma ba wata Ba ta karasa magana ba ta miƙe tare da ɗauko wayarta don kiran Husna ta tambaye ta ko ta zo gidan. So biyu tana kira amma ba a ɗauka ba, sai a na ukun aka ɗauka bayan sun gaisa Rama ke tambayar Husna ko Safna ta zo jiya da dare? Safna kuma anti ban gane ba. Nan ta mata bayanin duk abin da ya faru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Take ta ambata Amma anti to ina sakuna za ta je a wannan lokacin ga shi dare ya yi, kuma na san ba ta gama jinyar ba. Tabbas lokacin da shahida ta ga ta fita ba ta jin daɗi wallahi ni dai wannan al'amari har tsoro yake bani. Allah dai ya kyauta, cewar Husna, wanda ita ma hankalinta ya tashi don gaba ɗaya mata ma rasa ya za ta kamanta abin. A ce amarya saura sati guda ta ɓata, wannan abin dubawa ne. Salama suka yi da Rahama tare da faɗin sai ta zo. Lokacin da ba ya shigo garin Bauchi, kai tsaye wani gida ya nufa wanda yake ba a cikin gari sosai ba, don ya ɗan yi nisa da mutane. Yana ƙarasawa ya fita ya buɗe gate da kansa sannan ya koma ya shiga da motar cikin gida. Sannan ya koma ya rufe gate ɗin. Sai da ya fara zuwa ya buɗe gidan sannan ya dawo ya ɗauko ta ya shiga da ita ciki. Tun a cikin mota ya cire mata hijab ɗin jikinta, riga da wando ne na bacci a jikinta. Dama rigar iya cinye ne mai dogon hannu amma ba ta da nauyi haka. Sai kanta da ta ɗaure da ribon yana shiga cikin gidan da ita wani ɗaki ya shiga sannan ya buɗe wani ɗakin again a cikinsa. Wata rijiya ce a ƙasan ɗakin amma ba ta da zurfi sosai ciki ya jefa ta sannan ya bi ta sannan ya fita tare da rufe ɗakunan. Ya koma can ɗayan fat ɗin ya shiga ya tuɓe kayansa ya shiga ya wanka sannan ya kwanta. Lokacin da Shahida ta tashi daga bacci bata ga Safna ba nan ta kafa wani sabon kukan har Husna ta zo ta same ta tana ta faman kuka. Da ƙyar Husna ta lallaɓa ta ta ci abinci sannan ta yi wanka kowa a cikin gidan jikinsa ya yi sanyi. dan ɓatar Safna banda Umar da ke ta faman shirye-shiryen biki ita yanzu ko a jikinta don gani take kamar guduwa ta yi ba ta son auren. Haka gidan nan ya wani babu daɗi don su rama duk ba sa jin daɗi. Duk inda Husuna ta sani ita da Safna sun je ita da Shahida amma babu ita babu labarinta. Sun yi kuka sosai kuma har yanzu ba su cire rai da ita ba don ba za su taɓa mantawa da ita ba. Ranar yini suka ranar yini suka yi suna yau gashi ranar ne suka tsara Rabon Ivy ga shi ba amarya, sai haƙura suka yi. Ko da kamar ya kuma kiran Safiya ta ce har lokacin ba a ga Safina ba, nunawa ya bai ji daɗi ba kuma suna su ma za su taimaka da cikiyar ta gidan rediyo da TV. Hakan bai yi ma Safiya daɗi ba duk da ba sa shiri da ita amma ‘yan uwa rabin jiki ita ma ba ta jin daɗi don ko abinci ba ta iya ci ba. Ga shi ranar Laraba za a fara biki. Sai kusan magrib sannan Husna ta bar gidan cike da tunanin ƙawarta ta. Ita kuwa shahida abinci ma sai an yi da gaske take ci. Haka ba ta da wani fara ba wata da wata fara'a. Cikin lokaci ɗaya ta bi ta rame ta lalace lokaci ɗaya ta canza kamar ba ita ba. Ko da yaushe idonta akwai hawaye a cikinsa. Tana kwance bayan magariba a cikin ɗakinsu. Idonta a rufe yake kamar barci take amma ba barci take ba duk da ita ƙaramar yarinya ce amma Tana da wayo kuma shaƙuwar da suka yi da yayar tata ta sanya gaba ɗaya ta fi kowa damuwa. Ko da aka kira ɗan Asabe aka sanar da shi bai wani nuna damuwarsa a kanta ba saboda Umma ta shiga tsakaninsu. Sallama suna na ce ya sanya ta miƙewa. Ta ruga da gudu ta faɗa jikin Anti Ummi tana kuka da ƙyar ita ma ta lallace ta tai shiru. Da yake duk Safiya Ta kira ta sanar da kowa shi yasa suka sani kowa mamaki yake gashi an rasa ta ina za a fara neman ta. Haka suka yi ta jimami suna lallashin shahida. Ba laifi, gida ya ɗan fara cika amma babu walwala sosai saboda rashin safina. ake su umma ne kawai ke abin su ba tare da sun ji wani abu ba. Tunda dama su sun tsani su safinan. Har lokacin Safna na cikin rijiya bata farka ba don sai gobe ne za ta farka, a yadda likitan ya faɗa. dan lokacin da ya cika cilla ta ciki sai da kanta ya fashe haka yi ta jini har ya tsaya dan kansa. Thursday. Washe gari gida ya fara cika da mutane sai hidima yake kowa da abin da yake yi. Masu jimami suna yi haka shahida na gefe abin tausayi. Tunda safe ta bashi ya fita bai kuma dawowa ba ita kuwa Safna na can a kwance. A hankali ta fara motsa hannunta har ta motsa ƙafafunta sannan ta buɗe idonta. Tana kallon gurin. Da sauri ta miƙe zaune tana dafe kanta tana kallon wajen. Sai da ta ƙare marijiyar kallo sannan ta fara kallon jikinta. A hankali ta fara tuna abin da ya faru tsakaninta da Kamal. Kenan Kamal yaudara ta yi? tabbas ya ci amana ta. Ƙara fashewa da kuka ta yi ga kanta da ke mata wani irin azababben ciwo da yake mata. Yanzu ta ina ma za ta fara neman hanyar fita daga nan? Gurin wa za ta? Ina za ta fara fita? Miƙewa tsaye tai tana kallon saman gurin ba wani nisa gare shi ba amma ta ya za ta takala ta haura ta fita? Juyawa tai tana dubar ta. Komawa tai ta kwanta a wajen tare da rufe idonta tana ci gaba da jin ciwon da take ji. Gidan su amarya ana ta faman shirin tafiya kamu, don mutane da yawa ba su damu da wani safna ba. Nana ce ta lallaɓa Shahida aka shirya ta har aka mata kwalliya. Ita dai gaba ɗaya Shahida ba ta son zuwa ko ina burinta a bar da ta kwanta ta huta ko ta ji daɗi, don in tana cikin jama'a ana cikin hayaniya ba ta jin daɗi. Haka aka gama shiri aka fita zuwa wajen kamu, Anti Ummi ce kawai ba ta je ba. Waya ta ɗauka ta kira ɗan Asabe, Lokacin da ya shigo gidan zama ya kan kujera yana kallon ta, shi ma shi take kalla. Kafin da ce yanzu kai ɗan asaba abin da kake kana kyautawa. Yanzu ba ma za ka kira ni ka faɗa min ɓatan yarinyar nan ba kuma tun da mu ba a kusa muke ba, kamata ya yi kai ne uwarsu kai ne ubansu tun da kai ne babba. Amma saboda Allah ba ka damu da ita ba, kuma da ba haka kake ba. Shi ma shiru ya yi na ɗan lokaci kafin ya ce kin ga yanzu kamar safuna sai an wani tsaya ana bata lokaci a kanta. Kin ga yanzu fa aurenta za a yi ita ta san inda ta tafi kuma za ta dawo so take ta ɓata mana sunan gida kawai. Cike da mamaki take kallon sa haba ɗan asabi. Yo ai ko wani ne ya faɗa min yi wannan furucin? ba zan yarda ba. Amma da bakinka ka kake furta irin wannan an ba wa yarinyar nan kyakkyawar shaida ba ma ta fita sosai kuma ba wani ta sani ba saboda Allah amma kake irin wannan maganar To gaskiya ni ba ni da abin da zan yi kuma. Ya miƙe ya fice daga ɗakin. Baki ta kama tare da faɗin anya kuwa. Dan abin da mamaki a ce ɗan Asabe da irin wannan. Addu'a ta yi tare da faɗin Allah dai ya bayyana mana ke. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman al'adu.